Na gode, na gode sosai. Ki daina biyo wannan hanyar. an tasha ne a wannan hanyar. Ki daina bi. Ha? Na gode. Ya sunan ki? Suna na Maryam. Da Allah ba lamba wai ki mana. Lamba? Eh. Ai ni ba na ba maza lamba na. Ye? Ba ta ba lamba. Amma ta ba su daga ko. Dan iska ne. sai kuma daraktan fim din hanyar Kano wato Ilyas Abdulmumin Tantiri kaga barawo ne ya tare ne ya kwace min jaka kuma ya fita shi kuma wancan ya karba kuma ya kuma bashi ya gudu Can haka wancan kuma waye ai ni ina gama bakin su daya bakin su daya eh. no kake mu? ba ni lamba wai ki matsa in sun an gano su zan kira ki daga ba ni lamba waya